kamar da yadda alƙalumanci bai tattara bayanai akan 'yan gudun hijira na kasa da kasa wato internet displacement monitoring center idmc a takaice ke nunawa yanzu haka najeriya a afirka ita ke kan gaba da yawan 'yan gudun hijira da suka fi miliyan uku a fadin kasar. kuma aka akasari hare hare 'yan bindiga da kuma tashe-tashen hankula ne ke rabawa da gidajen lamarin ma da ke kara barazana ga diyaucin kasar. to yanzu haka ma ina wani sansanin 'yan gudun hijira ne a garin yola sokoto jihar adama inda mutum ka iya ganin dafifin ƙananan yara da aka kashe wa iyaye ko kuma matan da suka rasa mazajen su sakamakon hare-haren da 'yan bindiga ke kaiwa. Wallahi Boko Haram an yanke na ma a can ne muka gudo muka dawo nan. To, an sun kashe miki miji? Eh. Kamar yara kuma fa? Yara kam suna nan mun gudo da su. Wani batu da kan jawo kwararan 'yan gudun hijira ko kuma raba al'umma da gidajensu shine na tashe-tashen hankula da ke da nasaba da faɗin kabilanci ko na addini musamman a jihohin Taraba, Benue, nasara Plateau da kuma jihar Kaduna. yanzu dai mu muna zaune cikin dare ba mu sani ba kawai a mutanen toron suka shigo mana suna ta harbe harbe don yanzu haka muna cikin wani primary school ne ba musamma ya muka yi muka zo wurin ba an koko na kayan mu da abinda muke da shi duka ba mu da abinci ba mu da wurin da za mu kwanta yanzu dai muna neman gwamnati ta taimake mu ta zo ta turo mana abin da za mu ci da magani Suna na tanko john muna cikin wani yanayi mutum ne wanda dama kana zanne a cikin jin daɗi aka zo rana ɗaya ka maka ka dawo kana fakewa a primary school ɗin ma a wannan yanayin da muke ciki ga sauro ga yaran baki ɗaya kawai inda ka gamu kai inda ka zo ka gane wa kanka nan muna cikin halin ha'ula'i muna neman taimako kawai na gwamnati honorable isiaka adamu da ke zama shugaban karamar hukumar ibbi a kudancin jihar taraba ya tuna wani kwararren yan gudun hijira da ya faru a yankinsa eh, akalla ya zuwa yanzu magana da muke yi muna da mutane sama da dubu uku domin akwai wasu a cikin gari na ibbi akwai wanda kuma suke nan a jibu akwai kuma wayanda su suna damfar ne to zuwa yanzu wayanda muka iya tantancewa duk da dai har yanzu ana nan ana kan daukan sunaye saboda waɗansu suna makale a cikin dazuzzuka suna kan fitowa to zuwa yanzu dai wanda muke da shi hannu ya kai dubu uku da wani abu domin kokari mun tanadar musu da dan taimako na magunguna saboda 'yan kanana ƙananan cututtuka domin sun zo mafi yawancin su suna da zazzabi. Wani matsala kuma da hukumomin ba da agajin gaggawa ma ke fuskanta wajen tallafawa 'yan gudun hijira musamman a wuraren da 'yan bindiga ke kai hare-hare shine na rashin tsaro da kuma rashin sanin tabbas abin da ka iya faruwa. Alhaji Muhammad Kanar shine babban jami'in hukumar ba da agajin gaggawa a Najeriya ta nema mai kula da shiyar arewa maso gabas. tsala da muke fuskanta musamman kai agaji shine ke damu mu wato hanya zaka tadda kamar hanyar da ya kamata mu kai agaji agaji agaji idan dai kamata a kai shi a cikin kwana ɗaya ko biyu sai ga ya ɗauke mu sati ko sati biyu muna kokarin mu samu kanciya hanya in ta yi kyau tukunna mu bi. Fata dai shine Allah ka ƙwashin waɗannan matsaloli da kan ja kwararan 'yan gudun hijira. Batun da yanzu ya kai ƙasar yi wa sauran ƙasashen Afirka fintinkau a wani lamari da ke kama da mai tonon rami rijiya. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.